shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci muna kuma godiya ga shi da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar gombe gombe state university muna haɗuwa a yammacin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan ana karatu a cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma tare da fatan cewa Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya rufe mu da rahamarsa da gafararsa da ‘yan daga wuta zuwa aljanna mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da dangi da sauran musulmai muna karatu a cikin suratul nuhu mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta ashirin da biyar za mu shiga aya ta ashirin da shida a cikin suratun nur insha Allah muna fata Allah ya samu dace an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce ya kasance ya sha wahala a hannun yajikonsa ya sa step maza a bracket har ta kai matsayin da yake ya bar gidan tun yana yaro saboda yadda take azabtar da shi wace ya je ya girma a hannun wasu waɗanda ma ba danginsa ba yanzu kuma allah ya mata rasuwa kuma ta bar 'ya'ya mata suna gidajen mazajen a wasu gari amma allah ya raya shi inda ya rubuta yake har ya yi aure kuma baya iya ta mutu, yadda ya kamata saboda wahalar da ya sha a hannun mahaifiyarsu shin idan ya ci gaba da musu alheri amma ba yadda ya kamata ba akwai zunubi sannan me ya kamata yana yi don ya manta da abun da mahaifiyarsa ta masa yana fatan allah ya mata rahama ya sa sauran mata daina gallaza wa wanda ba ɗansu ba wani magana ce mai matuƙar mahimmanci kuma ɗabi'a ce da yawa tana faruwa a guraren mata daban-daban mace idan ba ita ta haifi ɗa ba idan Allah ya sa mahaifiyar ɗan ko ta rasu ko kuma ba ta gidan ta ta rinka azabtar da shi wannan yana daga cikin nau'i na karancin imani in ma akwai imani tattare da mata mai ilmai. haka azabtar da ɗa wannan rashin hankali ne da rashin tunani da rashin basira da kuma ƙarancin imani ba mamaki inda ta rike wannan ɗan duk rahmar da Allah zai masa da irin arzikin da Allah zai masa da baiwar da Allah zai masa ku zai zama to ya tsamuke ta a matsayin mahaifiya bai da akwai misalai da yawa a irin haka wasu matan suna da ƙoƙari suna da gwargwadon irin imani da tausayi irin nasu suka rike kowane yaro yake hannunsu amma wasu suna da matuƙar ƙarancin imani da rashin tausayi da rashin mutunci da su sun rinka azabtar da 'ya'yan da ba su suka haifa ba idan Allah ya raya mutum to da yawa kuma sai ka samu irin wannan yaron Allah ya fifita shi dauka da Allah ya fifita shi kuma su dawo daban to irin wannan azabtarwa wato Allah subhanahu wataala yakan yi sakayya a kanta ko a duniya ko a lahira ko duka ne ya kamata ba mata ku rinka yi wa ƴaƴan da ba su suka haifa ba irin wannan dukkan ƴaƴa da ta rike su kawai ƴaƴan ba tare da bambantawa wani bawan Allah yana cewa idan aka shiga gidan su kwanan nan Allah ya karbi rayuwar ɗan kanin sa hijiji ce ya tafi daga nan garin zuwa Abuja yana aiki a Abuja ne wancan lokacin eh, muna waya da shi muna gayyatar sa wani mitin ba mu san cewa an yi wannan yan wancan musamman yadda babba tana da karatun qur'ani ta yi nisa ya ce baya su abin ya lalace yana sai ɗaya su ya zo a sata a makaranta ta ci gaba da karatu ya ce ba a bambance tsakanin shi da wannan kanin da sauran kallonsa da kuma yayin mata a halin iyayen su hure a wurin babansa amma in dai ba gidan mutum ya shigo ko kuma ya ga kamanni na wadancan sun yi kama a wancan ɗakin bai taɓa wanda ya tsaye ba wani shi ne abin da ya kamata mata su zo suna azabtar da wasu yara suna cutar da su yanzu haka shi wannan da muke magana iyayen da su mata yawanci sun koma ga Allah amma suna nan suna cikin zumunci da mutunci don haka wannan abin da matar ta yi ba ta kyauta ba ko kaɗan amma tun da ta riga ta rasu shi ma da ya rubuta ya mata addu'an alheri da fatan Allah ya gafarta mata kamar yadda ya rubuta amma tun da ƴaƴanta mata da aka bari har sai kuma namiji ne kuma sannan ana kyautata batu gare ka inda har kake zuwa wurin karatu kuma ka rubuto takarda mutum ba zai yi irin wancan ba ita wataƙila rashin fahimta da rashin karatu da rashin zuwa wurin karatu ya sa da kuma shaidan ya yi sai tsara a kanta amma duk abin da ta yi ba ka ga yanzu ta duniya ba kuma duk abin da ta yi nan kai kuma ta bar ka a duniya ba ta iya zare ranka ita ta ci gaba da rayuwa ba me wanda ya hadice ka ya hadice ka sai zare ranka kai kuma kana rayuwa kuma ga 'ya'ya 'ya'yanta mata sai kuma sai ka daraja wala ya sani ulul fadli minkum wasta'ati an yu'ti ulil qurba wal masakin muhajirin ne kawai ba shiga ba fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah ana tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ka sai ka ji tausayin shi kana da hali duk da ka ce kana kyauta musu amma ba yadda ya kamata ba in dai kana da hali ta musu yadda ya kamata za ka ga alheri a duniya insha Allah ba za ka ga alheri a lahira ita kuma ta yi kuskure dan adam dama haka yake saboda haka ta samu jarrabawa ta amma bai lage maka komai ba haka ka ci gaba da kyautata mata insha Allah wa'annan ka kyautata musu su yan uwanka ne iya abin da ka samu dama Allah ya sa a dace Allahu a'ala wannan bayan yayi sallama sai addu'an alkhairi yace akwai lokacin da aka samu matsala a ƙasar Nijar in August 2023 following the military coup in Niger Republic wannan bayan an yi kofa a Niger Republic an samu matsala aka yi delegation daga aka yi delegation wasu daga Nigeria wato Islamic clerics wato malamai manyan malamai daga Najeriya suka halarci suka ziyarci Niamey saboda su yi engaging a cikin diplomatic hanya suka je kuma suka tattauna. Ita bayan sun dawo daga ƙasar Nijar sun ga shugaban ƙasa cikin ikon Allah aka samu matsalaha maslaha a ƙasar Nijar kace malami a iya ɗan tunani na mai zai hana waɗannan islamic cleric su yi wato su ga shugaban ƙasa kan insecurity da yake faruwa especially a north east north west. and some parts of uh, north central ita gaskiya malam abin ya shige duk yadda mutane suka ɗauke shi ita malam a nan tsakanin gombe da bauchi ita a nan tsakanin a nan tsakanin gombe da bauchi ana kidnapping na mutane ana karban kuɗin fansa daga ƙarshe malam na ji fatawar wasu malamai na ji fatawar wasu malamai da suke cewa akwai level da ake akwai level da ake kaiwa wadda addu'a kadai baya yi sai an hada da wasu abubuwa a wata ɓangaren muka yawanci a najeriya a dukanmu gaba daya kowa yana sane da wani ya san abin da ya fi na wani ma wani ya san ƙasa da wanda wani ya sani ana cikin rayuwa cikin wannan mummunan jarrabawa da kuma hali na wato rashin tsaro wanda in ka tara gaba daya tushensa corruption ne ya kawo shi kuma yake tabbatar da shi cin hanci da rashawa yadda ko da wa aka gani in dai kowa da zai yi abun da ya dace tsakani da ubangiji ba to akwai matsala da corruption da yake ciki abu ne za ga eh, daga hanya wancan saboda ya lalace saboda cin hanci da rashawa zai iya sakaci akan aikin sa wancan ma wancan ma haka duka mu zama yadda muka zama a ƙasa haka wanda kuma mai iya gyarawa sai mun gyara ɗabi'u sannan kuma mun ci gaba da addu'a amma magana cewa addu'a kaɗai wannan kuskure ne ya addu'a ba ai ba kaɗai ba ce ai ba wani addu'an da ake yi ba ba mu san ma da ya za a don Allah ya sa ana addu'a malamai da ɗaliban ilimi da da ƙananan yara da manyan da mata da maza ko ina sai ka ji ana addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mana da damuwoyi waɗannan addu'an suna da matuƙar muhimmanci ba don su da ake yi ba ma da ba san abin da zai je ba don yadda kake cewa abin ya wuce yadda aka ɗauke shi ba addu'a ce ke da ni a iya fahimta ta addu'o'in da ake shi sa duk wanda ya samu dama ya yi addu'a iya iyawarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a samu sauki a cikin zamanin. idan ka ce wani abu za a yi ko me za a yi corruption ya riga ya kan kama waye zai yi abu wanda kake tsammani za a yi kowa kansa kawai ke jira a mutum ya iya yadda a kashe mutum goma zai ya samu rayuwa mai daɗi a ganinsa mutum ya iya yadda a ƙona garuruwa don matsayin da yake kai an ce in an ƙona wannan ne matsayin zai zai zai a ganinsa mutum ya yarda a kama waɗansu ɗaruruwa a sa su a kurkuku a ƙauye saboda abin da ya sa a gaba nata idan an kawo abu da za a yi amfani da shi don al'umma ta samu sauki ko da wani magani ne akwai waɗanda sai sun sai da shi sai ɗalibi ya gama kwalejin lafiya a jami'ar maiduguri ya zo yana aiki ya fara aiki kenan ita da aka kawo kaya unikin da shugaban din da kowa da kowa an ɗauke kayan an kafa za a sayar sai daga cikin asibitocin gwamnati ko ma'aikata dukansu kowa ya in akwai kila ƙananan majinyata to kowa dai aƙalla yana da digiri a ɓangaren lafiya to ka ɗau kawai rantsuwa da suke yi ranar da suke kashin ranar induction lalle suke rantsuwa wani kyan da muka je lalle suke rantsuwa ni fargaba na nake sai da gaba na yi faɗi rantsewa ba bambancin addini ba kaza ba bambancin kabilanci ba menene tsakanin da ubangiji zai ba da dukkan iya abun da zai iya dukkan ko kuma zai ce da wani zai ce da wani abu na kayan asibiti yanzu wanda ya yi wannan shi ma idan ka ce a tare hanya a ɗau mutum ya karɓi kuɗin fansa in dai zai iya ɗaukan allura ko wani abu na gwaje-gwaje ya sayar shi ma mai samu damu wancan zai don wancan irin wancan ya iya shi ko irin nasu ya iya da hatsarinsa da hatsarin wancan kuma iri da ya idan shi ma an kashe mutane da shi an kawo kaya an sayar ya sace an sayar kuɗin ya ce so kuɗin kawai ya ce so ba lafiyar mutane ba wani haka ƙasa ta zama ko ruwa kawai sai wanda Allah ya kare a ko'ina a kowane matakin rayuwa cin hanci da rashawa ya shiga ya kankama ko da haka addu'a shine muhimmi kuma shine number one a cikin duk abu da zai kawo da matsala na biyu tsarkake niyya da tsarkake zuciya zaman kyawawan mutane wanda ba ma tunani za mu yi amfani da dama don cin mutuncin wa'yansu ko don zubar da mutuncin addinin ko don zubar da mutuncin al'ummar mutum ya ba da al'ummarsa don abin duniya sai mun tsaya da addu'a mu tsarkake zuciya banda wannan amma lokacin da muka wani da irin wannan ina kasashen duniya duk ba su ba kowa zai tsaya a kan ƙasarsa ya tsaya nijar yana ce da kishin ƙasa da tsayuwa da kishin yan uwansu in ka ɗauka ba mu ɗau 5% na nijar ba ɗan nijar ba zai taɓa yadda a cikin mutuncin ƙasarsa haka kawai ba ke sa suke ruwan nan da ake magana ba ruwan da ba ina kasar da wannan matashin to sojoji ke burkina faso burkina faso mene ne burkina faso su kwatanta ta kai wata jiha ne ne cikin jiha arzikin ta ruwan da kuma hanyoyi ka duba ruwan da da suka yi kasa da kasar in ka duba kasar ma gaba ɗaya da suke da suke amma ruwan da suna da jirgin sama ruwan air bayan yakin ba ta je ƙasar wanda ka kowa aiki sai ke amma kana ganin su ababen yi. ka san ba wani arziki amma suna tsaye da ikon Allah amma da mu ana nan kawai faranshi ya riga ya kanta mu a kasa ya tsari kawai shi addu'a ita ce babba sannan dole ana son gyara a tsarkake zuciya mu zama mutanen kwarai kuma zama mutanen kwarai masu kishin addinin Allah masu kishin al'umma marasa cin amana masu kiyaye amana sun zama haka su shine, amma ina da hasada da ƙarya da corruption sun ba mai zuciyar a tsakanin musulmi da musulmi in ka ga tsoron asiri sai tsakanin musulmi da musulmi wani sai ina da za a samu cigaba ya sa abubuwa duk shugaban ƙasa shugaban ƙasar najeriya a watannin baya lokacin da ya canja chief da zauna da su wani irin magana ke gaya in ka karanta ko ka saurara bayanin da ya yi kuwa da alkawarin da su aka tashi aka fita bayanin da ya yi aikawa wa gwamnonin jihohi dukiyar da yake da turbin kudade don gina al'umma waye kusa a cikin su na shi na abin jiya saboda haka corruption ya riga ya kankama ba abin da za ka ce sai ran da corruption ya kauce yawa addu'a ita ce ta saura ta sani da sauran zaman lafiya da yake cikin amma a cikin wani addu'a yawa Allah kuma ya kawar da corruption amma ba ba corruption hasada da sauransu abubuwa haddabewa mutane kawai suna rike mukami shek Jafar allah ta'ala ke cewa ga mutum ya rike mukami kawai da aka haife shi ake ba shi salami har zuwa shekaru 60 ko wani abu yi. bai isa ya rika yin abin da yake da kuɗi ba ya rike mukami kawai na taimawa ɗaya ko na wani abu da ana wasa da miliyoyin kuɗi wanda shi ne amana haka amana ta kowa ya shiga sai ka rasa ina yi amana ta gona an mai da talakawan Najeriya kamar an ɗauke su kamar dabbobi a canza kuɗi a mai da kuɗin ma foreign currency da shi ake mu'amala a sa a buhu buhu ana kai mutane to wannan farashi ya riga ya kankama to in matsayi kake so a Najeriya sai ka zama kwarar shin sai inda zaka fara zama kwarar shine sai ka yi ba da wasu kuɗaɗe wa wayansu mutane sai ka manta da cewa Allah zai bada wani ka bada kuɗaɗe wa wayansu mutane sai ne za za za ka ce wai ka dau hanya abun wannan kariya ne kubarin da za a gyaru ba ya za a yi in ba da miliyan goma ko miliyan biyar don a zaɓe ni kuma in aka zaɓe ni kawai fi sabili lahi fi sabili lahi zan yi aiki kuma na biya da bada miliyan goma don ni a bani mulan kuma in yi aiki fi sabili lahi tun farkon ba da wannan kuɗin kuma fi sabili lahi wuri kuma shi ne haka ƙasa ta dawo haka ƙasar ta dawo to sai an cire wannan sai corruption ya kauce kafin al'umma su samu dadi ko ina abubuwan duk da suke faruwa za ka ga mutum yana ɗaukar mutane ya shiga daidai a bashi kuɗin fansa amma da za ka ganci da tausayin sai ka ganci me yayi da kuɗin ina yayi da kuɗin me ya samu ka tambaye shi ya aka yi shi ma bai sani ba da nan za ka san cewa musifa ce saboda corruption din da muke ciki mu gyara mu gani wallahi duka duk me yin wannan abu za ka ga kuma cikin gari ko ba za ka san ba za ka saki ganin sa ba ko ba za ka ji an san ba amma da muka zaɓi ba wasa laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim al-sukhra ko kan nan ba suna kawai a hanya mai sauƙi ne inda mun gane mun bi ta amma ga hasada ga ƙarya ga cin amana ga abin da haka in akwai farashi, kar a yi tsammani ni'ima sai dai in Allah ya rufe da rahamarsa ya kauda kai daga abubuwan da da yake yana wannan kuma shi muke fata Allah ya kai mu wannan bayan ya yi sallama to insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu karanta ta insha Allah in muna rayu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 الرحمن والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين da ana magana a kan ummahatul mu'minin musamman ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah yake wanke ta ke tabbatar da bara'an ba ta da ko sun tsala da rabi tana daga cikin al da al-muqfanat al-ghafilat al-muqfinat tana daga cikin katangagu kamammu waɗanda bai taɓa zuwa tunanin su ke irin wannan ba wani kana daga cikin muminai a kuma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wacce za a taɓa mutuncinta da irin wannan aika aika Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-khabitha bil khabith wala amma ta fara guda biyu fassara ta farko al-khabitha miyagun maganganu maganganun da ba su dace ba da maganganun da ba na alkhairi ba kullum sukan fito ne bil khabithina da miyagun mutane ma'ana waɗanda za su faɗi miyagun maganganu a kan mutanen kirki sai su zamanto sai miyagun mutane ko kuma waɗanda za a jingina wa miyagun maganganu wanda ba mutane ba maganganun kirki ba sai a jingina su da miyagun mutane dai kamata a jingina su da kyawawan mutane ina alkhabisatu lil khabithina miyagun maganganu sun fi dacewa da khabithina mutane waɗanda suke kubaha wato nuna da mutane wal na yi khabithat miyagun mutane su ne waɗanda za ka ji suna furta miyagun maganganu ko game da yan uwansu musulmai ko game da yan su mummire ko game da wasu bayan Allah wa su kyawawan maganganu ba ta san maganganu maganganu kyawawa na halal bai dina kullum za ka same su ne a gurin mutanen kirki babban yiwu su suka mutanen kirki kullum ba ce za ka same su ne wajen kyawawan maganganu da kyakkyawan zato da maganganu ya kyau suke furtawa ulaika mubarrauna mimma yaqulun waɗannan maganganu munana da ake jingina su ga munanan mutane da maganganu kyawawa da kyawawan mutane su kyawawan mutane tsarkakakkun mutane su kan mubarrauna an kotar da su lima ya gudu daga abin da miyagun mutane suke fada da kun mafiratu suna da damara gare su a wurin Allah wurin tsinkari da kuma arziki ne girma shi ne shiga a aljanna shi ne fassarar farko da waɗannan kalmomi fassara ta biyu alhadisa tu bil khadisina miyagun mutane sun fi dacewa miyagun mutane mata alkhabisa miyagun mutane mata dole ne kira kullum sun fi dacewa ne ga miyagun mutane mata don ba za a ɗauko mummunar da ke ma'ana mai mummunar da ɗabi'a a jirgina ta ga wani mutum mutumin kirki balle ma shugaban halitta gaba ɗaya wanda Allah ya yau sallallahu alaihi wasallam wal khabithuna lil khabithat miyagun mutane maza yawanci su suka fi dacewa za ka same su sai ka bisa da miyagun mutane mata da zuma ta suka ware kan suka samu hanyar fasikanci ko shashanci miyagun maza ke zuwa wuri ba za ka samu mutane kirki a wuri su a babban ibadu mata tsarkaka kyawawa ma'ana masu kyawawan ɗabi'u masu kyawawan hali matan kirki ke tsarki dina Allah ka tana da su ne mahaɗar su ne tsarafai ne na mazajen ke wato mazaje waɗanda suke tsarkaka ku wasan bura su kuma za tsarkaka masu kyawawan biyu ne tsari ba ce Allah ya yi su ne mafi rinjaye aka ga ana jingina su ga kyawawa mata ko kuma tsayi ba wato mata masu kyawawan biyu kin dai ba jarrabawa wani lokaci ba lokaci amma a yadda ɗabi'a ce shi ne babban yi nuna da ke ba Su da ku haka ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan babban yi ba ce don haka Allah ya zaɓe su ga aƙayi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su cancanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya suke su misali imra'atun min al-quradiyya imra'atun min al-quradiyya lokacin da Allah yake ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki kada su zaki Allah da manzon sa ko su zaki adon duniya sai ita adon duniya ta ce aka ce gaba bayani sai ita adon duniya ta ce kuma Allah ya bada zaki ce ma wa in kuntunna turidna in kuntunna turidna al-hayat ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in da duniya ku zo da abin ke da ku zo zan kawo muku amma kuma zan sake ku ba zan zauna da su ba ita tace shi take su haka annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne daga Allah haka sai sai sake sai umai mata bintu sharahi ita kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma da ya aure ta ya yarinya ce ita ma kamar yadda riwayoyi ce nuna da ta da ya shigo sai ta a'udhu billahi minka ni bana bana bana kusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ulki bi azimi a kin ne ni tsari daga ne daraja baya na cewa in an nemi tsari ne magana ta kare wasu malamai suka ce wata mata ce ta yi hasada sai ta ce mata ya mace annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko ba ta da ba tana da karamin shekaru sai kawai ta gaya masa wannan magana ko a ce mata in kin sake wa miji zai rena ki ko kuma ya kamata ki da aji ko wani abu nan duk wannan yan hasada ne za su gaya mata haka sai ga mata tana ta amince da su ga mijinka zai ce wace ce wannan wanda ta gaya miki kaza sai shiru ta kuma kai wacce din akwai alƙawari tsakaninta da ita sai babu alƙawarin irin wannan tsakaninta da miji ne ciyar da ita wanda Allah ya wajabta mata biyayya gare shi sai ga an samu matsala alhali wacce hasada ta yi mata hankalin mata biyar ne ke uwa ɗaya uba ɗaya tana mata tana iya mata hasada akan zamantakewar aure wata idan ta shigo kawai ta ga wani abu ni'ima wanda babu a gidanta da take aure kuma gidan kanwarta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya akan wannan sai ta nemi ta fidda wannan kanwarta wani bawan Allah suna daga cikin manyan eh, yayinmu eh, yana nan eh, a nan gari yace ya yi aure suka shigo kawai suna zuwa da suka ga yayi sabon gini gidan sama anan ne zai tare kuma yayi wannan aure aka zo aka haura da kaya sama kace yar uwar matar ta haura da ta zauna wai ta gaji don an hau gidan sama ne ga falo can ga me can ga me ta ce ni kan sauka da kayan ranan sauka da kayan nake tunawa abin da ya ja ka wannan shi yake ga mun da ke ranar sauka da kayan take tunawa hasada ya shiga zuciya kuma ba a ɗau lokaci ba sai da suka zo ta suka sauka da kayan hada ita ba a ɗau lokaci misali kuma yar uwa ce wanda ta kai da ita za a shigar da ka ai ka san ta kusa ce da ita kuma aka sauke kaya kuma da ba kiran da aka shigar da kayan ta ranar sauka take tunawa Wani kaga sai Allah ya san me ya shiga zuciya yana nan kuma gidan saman yana nan kudi da alhamdulillah saboda haka wannan shine abin da yake iya faruwa mace sai ta zo ta sake wa wata ko tana ganin ita wata ita yadda ta ko kanwata ta ko yar uwarta ce to ita ce abokiyar shawarinta ita kuma wannan ni'ima kai kawai za ta gani shi wannan tana girki Allah ya kaddara da gas kuka take girki ita kuma da ɗan ice take girki wai wannan kaɗai cikin to take ta kokari yaya wannan tafiya yaya kaza to daga an yi wani dan abu kaɗan shikenan take ta kokarin kuya wuta tsakaninta da wannan miji shikenan sai kaga raba su kuma gida ɗakin ya kuma su ta zauna shikenan wannan ya kuma su kwanciyar hankali wannan mata suna da wannan sosai yana iya faruwa don haka shine sai ga mata suna kokarin take wa waɗansu suna faɗan sirri da su akan gidansu alhali waɗancan mahassada ne gare su ba su taɓa ta shawarin kirki ba ba su taɓa ce mata ki haƙuri ki zauna ki haƙuri ki biyayya gare da ki ba za ta kai mata wannan ko wata ƙawa wata kuke munafuka ba za ta faɗa mata ba sai su dinga ce mata a'a to yanzu tun da haka ne ki yi kaza gaskiya wannan mijin kin san in ba ki yi kaza ba za a yi kaza zai raina ki sun fa mazan nan miji ba ɗan goyo ba ne ya ce wannan ya ce wannan wannan su ne abubuwan da suke faruwa a Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wuktar umayma mata binti shura'i akwai babbar mata da ta mata hasada ta samu gidan fiyayyen halitta afdalul khalq sai ta gaya mata magana da ta soka a cikin ra'ayinta shi ita kuma kawai ta ginuwa kai ta gaya mata shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tashi aka ciyo kaya wasu zannuwa da sauransu kayayyaki aka haɗa ta da shi Allah ka ya ya sake ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa ne waɗanda suke eh, masu girman gaske a sha'anin zamantakewan auratayya shiga shiru ba shanu a sha'anin zamantakewan auratayya al'adunmu na nan da al'ummarmu abu ne mai sauki kowa kawai ya shiga wani da matarsa wai sai ka san me wani da matarsa sai ka san ya tsakanin jirgin mutum kawai sai dinga tunanin yaya wannan mata ta mallake shi shi ke tunanin su yanzu ko kuma su dinga tunanin me yasa da ita kaɗai yake zaune ko kuma me yasa wata ce tana tana aifan yaya wai maza ne kawai in yana so dole ya ƙara aure bai so samun yaya mata wata kuma ce tana aifan yaya mata ne kawai dole ya samu ya sayar sai ya samu yaya mata ina ruwan da wani in shi yace zai aure alhamdu ba mu yi kowa yana da iyaka kar ku sa shi ba dole ba ne kar ku hana shi ba dole ba ne kar ku sai wanda ta hana shi ba aikin ku bane wanda ta sa shi ba aikin ku bane wannan sirrin Allah subhanahu Ta'ala ya hana hatta uwa da uba a shiga tsakanin miji da Allah ya hana wannan haka hatta uwa da uba uwar miji da da mahaifinta da da mahaifiyar mata da da da mahaifinta suna da iyaka malamai sun yi ijma'i mahaifiyar mata in za ta kawo mata matsala a aurenta ya halatta a dakatar da ita zuwa gidan yanta bi shari'ar Allah yanzu in ka faɗi wannan yanzu yanzu wata idan ta ji wannan ko wani da ji wannan dan dai ta ba magana ta wani ni karanta ne kuma haka yi da ba ta iya haka yi wanda aka karanta kawai ake faɗa yawa da haka irin waɗannan abubuwan aka sake zuwa su kawai zaman cikin aure zama abun wasa to wancan a zubar da mutuncin wancan wancan ma a yi wancan kawai magana ta zama hira ko mai ana maganar aure amma da wasu abin wasa a yi a ƙare a yi a ƙare dole a bi a lura gidan manzo da sura da sura sai da aka samu irin wannan jaraba Sai har mata za su iya shiga da wata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abu da wata duk mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yana da aiki wannan an tabbata za ta dalmu shi ya ma malamai sun yi sabani shin in ce suke ta manzon Allah suna da suna ne ya halarta wani ya aure ta domin in annabi suna da wasallam ya aure mata to ta zama ummul mu'minina to amma in har ya suke ta ne ba shi malamai sun tafi kan cewa wani zai iya auren ta don wanda mata ta ummu hasu ne in dai har manzon Allah suna da suna suke ta to Allah ya fi da ita ne a gidan ba ta dace da gidan ina sauda ta ta'ala ha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita ta shekaru da yawa ta kuma ba ta bukatar namiji in ya shigo ɗakin ta ma ba ta bukatar Ku sai tsoron hanya Allah ba zai kama shi da haƙƙin ta ba sai nuna mata alama sai ta gane alama ko shi yana ga in ya suke ta ya ci mata alheri domin zama da ita kare zaman to Allah ya tambaye shi da ta gane haka yana dawa daga masallaci sai ta zauna a hanyar da zai shigo zauna sai ta ce na fahimci abin da kake nufi kuma ka ina haka ka da Allah kar ka rabu da ni a matsayin matarka ina so Allah ya daure na ina matarka ya ta da ni na tashin alƙiyama ina matarka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi ki ba ki da abun nan kar Allah ya kamata ta a kwanan nawa na ba da shi ga Aisha radiyallahu ta'ala kullum kar ka zo daki na amma ka banne a matsayin ni matarka zuwa wa ilmu haka ake rayuwa duk ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu wasa ka samu sharan gidansa ba da za a ɗaiɗe mu a ce mu ɗan sharan gidan manzon Allah ta wallahi ba nan sake tafsiri san nan da wallahi da kowai shi a rinka share gidan kawai yana abu ni kullum ɗan shara ne abba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farfesa mai shara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kawai kawai ba in za ka samu ɗaya da kai wata rana wani daga cikin gwamnoni a Najeriya ya je Madina akwai abokinmu Sheikh Muhammad Awal yana daga cikin alƙalin musabaka na ƙasa muna tafiya mun dan yi gaba da ya sai ce ga gwamnan jihar su yazo zo kuma na bayyana abun ba ga gwamnan jihar su yazo ko da ke alkhairi sai ga gwamnan jihar su yazo a mu kike shi da muka gaisa a cikin masallacin nan zan sallallahu alaihi wasallam kuma na ji kamar gombe ma za a fara shari'a tun muna da ne tun lokacin gwamna marigayi gwamna hashi Allah ya ji kansa ce ji kuma gombe ma gwamnan ku ya magana za a fara shari'a shi kenan ana tafiya ga masu irin goge harami din nan wannan yan na'urorin motoci da ake hawa da suke wanke harami din nan yawancin su bangalai ne masu wannan yanzu abin nan matar su tana tafiya tana dan baya haka suna tafiya sai ce wallahi ya za a ɗauke ni wannan aikin aiki na share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bar gwamna in dawo lokacin lokacin a wancan lokacin haka yi bara lokacin shi ne fara kirkiro kawo magana shari'a a Najeriya jihar Zamfara ke a wani lokaci sai ma tafi zai ya ita na zai to yara da yawa baban mu gadon da aka raba bayan da suwata ni a matsayina na nan namiji naira ɗari shida mai rabuwa me Allah bai mun bayan zuwa duniya eh, da ku da yara sai ku je ku sai da zaku to idan shi zai faɗi wannan ina ga ɗaliban ilimi kuma shi ba a yanzu yake magana ba masallacin manzo a wancan lokaci Allah subhanahu wataala ya samu dace akwai masu son manzon Allah sallallahu alaihi yanzu da za a tona zuciyoyin wa'ansu anan Allah ya san ne da ke son manzon Allah amma Allah ya sa ba ku bi ba amma sai Allah ne ya sani wallahi annabi sallallahu alaihi kuma ya ba da labari ya gaya wa sahabbansa yace za a yi waɗanda za su so za su iya ba da dukiyarsu da rayuwarsu da komai da suka mallaka a duniya da za su gan shi don su zo su gan shi ba ka gani yadda mutane masu suke tafiya umra da kuɗin su mutum zaka yana asusu tun bana zai rinka asusu don baɗi ya je umra kuɗinsa da jarinsa da komai ya tsaye da kasuwar kawai ya tafi don ya je sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan za mu iya ganin ka sai ka mu doshi iyayenmu da kafin ba su doshi su sai ba don dai kawai yanzu an zo an lalaba kasashe ne kawai ko ina sai an ce masu da visa babu zai doshi ai tun nan kawai doshi za a yi kuna ka ana son manzon Allah Allah ya sa mu ne wanda manzon Allah su tsara sai buga misalai da shi Allah ya haɗa mu da shi a gidan manzon don ka waɗannan mata ta tafi da Allah ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su zama alƙabi ba cikin ayat sai Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun waɗanda Allah ya zaɓe su ga mata na ƙwarai zaɓaɓɓu ga maza na ƙwarai zaɓaɓɓu irin su Aisha radiyallahu ta anha da sauran mata manzon Allah da Guda alaihi wasallam ulai mubarra'un mai yaqulun waɗannan kam sun kuɓuta an kuɓutar da su da irin magana da masu munafikai suke yi lahum maghfiratun suna da gafara daga gurin Allah wa rizqun karim da kuma arziki mai daraja shine shiga aljanna abubuwa guda tara عائشة رضي الله تعالى عنها تاتي فيك أكل ذكر ما تنزيني لك كان هذا أبو هو ترى ولا دم ما تنزيني أبو هو كيرك أما يبوا أنا بريء على جفنا أني نعم نعم كم تجوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تدخلوا تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون kafin mu shiga wannan ayar in ka duba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Usman lokacin lokaci biyar ka minti goma shi yasa wannan ayar mun sabon magana ne sabon topic ne mai zaman kansa waɗannan ayar da ake muke magana a kan umma hatin mumini waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tayyibuna wa tayyibatu li tayyibina wa tayyibuna li tayyibat sune matan da Allah ya zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali Safiya bint Huyay an-Nadariyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin rashin lafiya Matar sun taru suna gani duk kowa hankalin da ya tashi maza sun cika a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ɗebo gugar ruwa an zuba masa saboda zafin da yake yayi kalmar shahada ita inna limauti sakarat sai safiya radiyallahu ta'ala na tace ya rasulullah da Allah zai ɗage ciwon da kake ji ya dawo da shi kaina wallahi na shirya haka sai sauran matan suka ce to daga sai kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya magana sosai a wannan lokaci sai ya daga kai ya ce wallahi inna hala sadiqa na rantse da girman Allah da gaske take wannan Allah da ya ba shi damar sai ya faɗi haka don me don a san matsayin safiyatu bin kuyayi annabariya radiyallahu ta'ala anha wa Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wacce za ta riga ku haɗuwa da ni in na koma ga Allah ita ce atwalu kuma yada wacce tafi ku tsawon hannu mata manzo Allah sallallahu alaihi suka ce in ru gaba ɗayan mu sai kowace ta kawo hannunta mu gwada mu gani wacce ta tafi tsayin hannu mun kasa gane a ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wacce ta fi yawan kyauta da yawan sadaka ta kasance ita duk abin da ta samu suna yin gumba a ɗora mana mu da shi wani haka take yi a wancan lokaci zuwa kai mata na yin gumba kuma su zuwa talib ne a kan ku suna yin gumba amma ka gane cewa iyayenmu da kakanninmu asalin aiki ne ya dame su ai gumban mata za ta yi da damuna son a yi amma iya mu mun san dai iya mu suna yi eh, duk irin mu ba mu ci mun ba a fitar yi sadaka akan faifai ko akan tire a dora muku ko yara sai ku tare sun yi shi eh, tubali tubali haka nan to yaushe ne rabon gumban da yanzu ne yasa aka manta ta amma ga taron karatu a tsakanin mu su ko yaya akan suka sani matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da binti Aisha radiyallahu ta'ala anha takan tanadi gari da arzikinta sai ta kwaba shi ta gyara ki ta riddon kula ki ta rarraba a yi sadaka me ya kama da wannan ba to me yasa mu ba mai kuma yasa mu kamanta ba mu shi ba mu da mu kawai karatu ne da surutu da maganganu amma aiki ya kare a wurin iyayen aiki ya kare a wurin iyayen ku kawai surutu ne hasada ana cike a zuciya dan ƙarya yana cike da harakan mu yau ta'inci yana nan a cikin mu cike ba wanda ka ba wa jiran shago ka kwanta lafiya a rubuta ne kana yi kana duba shi duk da haka sai ya kafci abin da zai kafta sai wanda Allah ya kiyaye saboda haka iyayen mu sune masu nagarta da kakannin sune masu nagarta mu kuma yanzu sai abin da hali yake sannan mu kuma insha Allah ta'ala dan da wala wani kwatanta da nagarta yanzu a tashi daga nan a turifan tare da kafa duk yawanci wa'in nan karewa za su yi ana zuwa kowar mai martaba ba za ka ji juya ba za ka yi. kowa a ce a je fantami a dawo da kafa a je malam kuri can a dawo da kafa yawa a nan ba za ka sake ganin su ba sai gobe an dawo insha Allah sun sun sare saboda nagarta yawanci tana gushewa ne kuma tana ƙara lalacewa saboda haka iyayen musulman masu nagarta wannan sai da bin jahash radiyallahu ta'ala anha wa زوجكن آباؤكن وزوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات لوكتين دا فلما قضى زيد منها وطرا لوكتين دا زيد رضي الله تعالى عنه yace ya rabu da ita shi baya bukatar zama da ita tana gama idda kafin ma zai da ya sake ta an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa zai aure ta Allah ya daura aurenta a sama ba shi ba sadaki Allah ne ce da Allah shine shi sadaki Allah shi ne waliyi Allah shi ne mai karba Allah shi ne mai bari gaba ɗaya kawai an ɗaura auren daga sama wa yake da wannan darajar a yau Allah ya ɗaura auren daga sama shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sani ba ya kai ko malaika Jibril aka ce masa shi, ka je gurin matar ka Zainab binti Jahsh Allah ya ɗaura masa aure wa'annan sune fa matan da Allah ya zaɓa, a ɗau a ce Allah ne ɗaura musu aure ka ce wannan matar za ka ta da wani abu yar uwar ta zaman ta ka ce za ka ta da wani abu in bai aure ta ba mala'ika ya nuna masa ita idan ka ce za ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya wacce kake so ɗauki su ɗaya bayan ɗaya daga irin darajar da Allah ya yi Allah subhanahu wataala ya kiyaye su ya kare su ya take su ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimunat bint al-harith al-hilaliyya radiyallahu ta'ala anha ta neman mata mai daraja wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ita saboda nutsuwa irin na maimuna rabbi Allah ta rana, ita kai maimuna zo ki koyi yadda ake wankan tsarki ki koya wa al'umma ta da ga bayan gida da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata bikinsa ita tana gani yana yin yana yana yana yin wanka ya fara gaba gaba mai tana gani tana fitowa ta faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka aka rawaito shi hadisi ingantacce daga baya sai hafsa ke masu aisha ke masu radiyallahu ta'ala anha wannan sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juwayriyah bint al-harith al-salaqiyya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin da ya aure ta babanta al-harith duk gabanin suka musulunta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mu ya dauki ya aure juwayriyah juwayriyah ta kasance Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko mala'ika a jinjina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida ya kalli juwairiyat bint al-hayy akan sai ka Allah ya tanadi daraja tattare da wannan baiwa ko wani wanda yake cikakken mutum a iya faɗi haka a ganka ba tsammani ba ka ci masa ba to bari a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-khabithatu lil-khabith wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin tsarkaka sai tsarkaka tsarkaka mata suna nan ga tsarkaka maza balle tsarki akwai tsarkin da ya kai tsarki da zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai a tuni ta a kuma matan da magana mummuna da wannan Kuma Allah ke rufe magana da wannan wa tayyibatu li tayyibin wa tayyibuna li tayyibin malamai suka ce in ka duba da Allah yake magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim yace illa alladhina tabu ba kuma da amma a tanfa a gurin maganar azabi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاضربوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا جميع إلا الذين تابوا إلا كان صورا متانين أما لم ba buɗe kofar tuwa ba ga wanda ya taɓa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace ibnu jarir rahimahullahu ta'ala haka ya zaba Abdullahi ibn Abbas shine ya fassara gurin da haka Abdullahi ibn Abbas ya karanta tarihin wannan ayoyin da abin da ya faru na hadisatul Isk yana gurin ayoyin suka sauka yana nan a raye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana gidan ba a wannan rana a'a yana nan dai a raye a duniya ayoyin suka sauka shi kuma shine habarul umma wa turjumanul qur'an Shi kana neman masanin alqur'ani a cikin sahabbai abdullahi da abbas suna cikin shi. yana kan karamin yaro da karanta ayoyin sai sai kai idan ka duba Allah zuwa wa da yake magana akan ummahatul mu'minin yace innal ladina yarmuna al sanatin zafi, ghafilati al-mu'minati lu'inu fid wal akhirah wa lahum aure. 'azim idan ku duba ayan Allah bai ce illal ladina tabu ba alhafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala ce, lokacin da abdullah Abba abbas radiyallahu ta'ala ya faɗi wannan ma'ana duk sahabbai ta ka tashi suna suna sunhatan kansa suna cewa ka san alqur'ani sani da gaskiya wannan su ne bayan Allah na kwarai su ne ummahatul mu'minin in kana son daraja ki da aikin mata su koyi da ummahatul mu'minin maza mai koyi da su mu koyi da sahabbai mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi umarni ne daga Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu rike su rikewa na gaskiya mu koyi da su saboda ne Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhum ku saura babu sauran dawowa a ce a ah, to yanzu a sake duba qur'ani dai ba ga wani guri da Allah ya ce a ah, banda wani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 ko su zauna a gidan da ba irinsa ba a taɓa yin irinsa ba tun da aka halitta sama da ƙasa gidan sai kalle ba su za su zauna a wannan gidan Allah ya samu zama ko ƴan kulle ma ta tantatan Allah kai mu kusa da su wallahu ta'ala ala insha Allah muna da lokaci na gaba za mu shiga aya na gaba muna fata Allah ya samu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi suka turo su bukatan bayan Allah su su da addu'o'i fata Allah ka wanda suka turo yana bukatan Allah ya sa samu damar gina filin sa Allah ya ba da nasara Allah ya sa a dashi wanda yake bukatan mahaifiyarsa Allah ya ba ta lafiya ya bude mata sa Allah ya ba ta lafiya wanda ya kawo Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya mahaifiyarsa ta musulunta ya Allah ka sanya musulunci a zuciyarsa Allah ka sanya musulunci ya hayyu ya qayyum wanda suke da wanda yake cikin wani hali Allah subhanahu wa ta'ala ka fidda shi Allah ka sa ya samu hali mai kyau na gari cikin kwanciyar hankali to da shi ma kawo ko Qur'ani a bukatun Allah ya bashi a gida abin da ya ji na gari da sirkai na gari duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mu da alkhairi Allah duka ya tabbatar mu da alkhairi a rayuwarmu da dukkan waɗanda wato barazana Allah subhanahu wataala ya shiga lamarin sa kawo mai albarka dukan mu gaba ɗaya kowa da irin da yake da Allah ka mana Allah da zai mana alkhairi a rayuwa Allah ka mana da shi abin da zai mana alkhairi a mu ta duniya da lafiya Allah ka mana da shi ka sauƙaƙe mana da zai zama mana fitina Allah ka yi mana magani fitintinu da faruwa abubuwa ko ina da ko ina ya Allah ka kawo mana sauƙin daban-daban naka ne ta ya azurta su da karatu a Qur'ani da haddace shi da aiki da shi Allah ta su zama sojoji ne masu albarka zuriyar mu a ko'ina suke Allah ya sanya albarka a rayuwarsu sanya albarka a rayuwar mu wannan jami'a a ya mana albarka a cikin wannan gari na mu a kara mana albarka a cikin ta gidajen mu Allah وبارك على محمد